والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yace bayan haka dan Allah yana tambaya menene halaccin ko rashin halacci idan gwamnati da na da na san azzalama ce ta yi min kyautar hatsi ko kudi na karba na karba ko kuma na karba kuma na yi amfani da shi eh me zai hana ka karba ka yi amfani da shi ya halatta annabi ibrahim ba an je wurin wani sarki shugaba azzalimi zai zai zai zalince zai zai zalince shi akan matarsa ba Allah ya hana karshe ya dauko hajara ya bashi kyauta ba ba haka aka yi ba ya halatta ka karba don gwamnati a zalima mai yiwuwa wannan kudi da ta baka ko hatsi cikin kudin kudin halacci kuma ta baka kyauta kana bukata ba sai karba ba ya ce da Allah a yi ma mutane magana su daina jefe-jefen goro a waɗanda ke gaba wai ana ganin cikin talabijin ana mutane suna raba goro ko ana karatu mutum zai haddace sahihul bukhari dan Allah an samu wanda ya taba haddace bukhari an samu wanda imamul bukhari ya haddace bukhari sai imam muslim sun haddace duk waɗannan manyan malamai sun haddace a yanzu haka kasan indiya sai mutum ya auren maka da yarsa ta haddace bukhari ta haddace alqur'ani ta haddace mai da hankali ne wa'annan al'amura mu sun zo muna a makare sun zo tuntuni tuntuni sun zo tuntuni su shehu usman sun karanta shehu su a shehu abdullahi su muhammad bello sun karanta buhari da muslim da mai wurin shehu usman duk sun ka karanta shehu usman ya karantar da wa'annan to daga baya ne tafiya ta tafiya sai aka zo aka mantar da wa'annan abubuwa aka zo al'amura Allah ya kiyaye shine suka zo to wai gaskiya ne idan aka karanta alburda a madina kusa da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi a'a ba gaskiya bane to jiya mun kasance mun fassara wannan aya wa qaulihi ta'ala wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a muka ce wala tushriku filin mudari ne amma da la nahiya ta zo nahiya ta zo sai ta ta sa aka dauki nuni din shay'an wabil walidaini muka ce ma'tufun ala ma qablahu tufat ake cewa an yi atafin wannan zuwa wannan an yi wannan zuwa wannan sa'annan aka bayyana hukuncin mutum kai ma muta iyayenka kyautayi kai musu ihsani kai musu alkhairi kai musu nagarta haka kuma yan uwanka na jini kannenka ne yayyenka ne kan ce yakka ce menene duk waɗannan baki ɗaya na kusa har da na nesa haka makotanka na kusa har da na nesa sa'an aka ce da talakawa ma da miskinai da marayu sa'an nan aka ce da bayi da kuke mallakarsu sa'an nan Allah maɗaukakin sarki ce inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura inna harfu taukid Allah ismu inna la yuhibbu la الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفائله ضمير مستتر يرجع إلى الله إن الله لا يحب هو Mankana kana muhtalan wal jumla fi mahalli raf'i khabaru inna Mankana wanda ya kasance muhtalan mai girman kai shi cikin kansa yana ji da girman kai yana ji da cika da batsewa da isa yana ganin shi wani abu ne sa'an nan fahura mai yawan alfahari mai ganin shi wane ne su wane ne ai ana mallakan kaza ai mu kaza ai aka ce Allah baya son ka in kana yin haka to me amfanin ka inna Allah la yuhibbu Allah baya son mai girman kai mai ji da kansa sa'an nan mai alfahari ina ganin na fi wane wane na ganin ya fi wane wane na ganin su ne ne Allah ya ce alhakumut hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaƙini. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم نيمان da Allah ya baka mulki ne dukiya ce ilimi ne motoci ne ko menene ba nima ce Allah ya baka har kana mutane girman kai da shi ba kana alfakari to sai Allah ya tsayar da kai ya tambaye ka wannan ni'ima wace godiya kai wa Allah a cikin wannan ni'ima ko kuwa girman kai kai da alfahari in girman kai kake yi a cikin wannan ni'ima da alfahari ka tabbatar da cewa rayuwarka ta je a banza a wofi babu godiyar da kai wa Allah ko da miskala zarratin a cikin wannan ni'ima Allah kuma ya ce summa la tus'alunna summa la lamu tawkid tus'alunna nunu tawkid thaqila yawma idhin anin na'im kala abu abdullahi imam al-bukhari ya ce zil abinda ake nufi da zil qurba al-qarib makusancinka wal junub al-gharib wal jaril junub aka ce wal jari zil ko makocinka da yake kusa sa'annan kuma wal jaril junub da makocinka wanda yake nesa abinda ake nufi ana an ce aljunub wal huwa al bu'd ibti'ad man سمي من جامع أهله a da mahallahu Fa محله junuban wal jaril junub. da makocinka wanda yake nesa muka buga misali muka ce kaman wannan makaranta baki daya makotan juna ne dan an ce aljaru arba'una daran ba haka bane makotaka haddin da ma gida arba'in da gida arba'in duk makotanka to sa'an nan kuma aka ce wal jaril jun Isa, duk kai kyau kai musu nagarta kai musu muku ga misali da ku harka buga gada menene da da da dorayi da waɗannan muka ba sai sai ko menene ma la yujawirunaka fiha illa qalilan sa'an nan ba za su yi makota da kacikina kaɗan to sai duk ƙwaryen Kano alkon a kuna mutu ka kota abinda ke ma kaji haƙƙi wajibi a kanka makocin ka koda arne ne Abdullahi dan Umar eh, ya kasance in aka yanka ragon layya sai ce ibda'u bi jari na yahudi ku fara makoci mu ba yahudin ku yi mashi alkhairi ya kamata su ga kyawawan ɗabi'un addinin musulunci dan ya jawo hankali da shi manya a cikin alkhairi ba sa ranar suna ta sun sai ya zabe kasuwa kalmu da afirkiya ba kes ta mutane aka musulunci ba za a gani kuna zaune ana ka tuna zaune da wasu mai ga kullun so alwaye ba zai mana ba ba kan shazal su da kansu sai su ga wa'annan addini ne tare da haka tsabakiya sai su da kansu su ga addini musulunci amma za su yi su sha za su yi zinaje za su yi su cika kai amanan su kai musu rashin gaskiya suna kallo yaya za su yi su yi sha'awan addinin ka balle har su zo su ka muna ji su ara yi ku kira ta ka kana da saji su zo ke su ma a kashe hanyar su yi aiki kenan kuka yi barna kenan kuka yi sa'an na ce aljunub yani as-sahiba fi safari ya ce haka Abu Baida ya fassara wannan kalma a cikin majman a cikin luga ke hadai ya haka a cikin to ke aure da mata kuskure wai ya ce akwai majaz a cikin alkur'ani abinda yake nufi majazuhu ai ya halatta a fassara wannan aya da kaza ba yana nufin majaz na cikin ilimin balaga ba ne. قال حدثنا ابن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد قال يتي ناجي معرور دن سويد ينا فداتيوا رأيت أبا ذر الغفارية ناغا أبو ذر الغفارية رضي الله عنه ألا يددشي وعليه حلة عليه جار ومجرور خبر مقدم أو متعلق بخبر محذوف مقدم حلة مبتدا مؤخر سينا يتي ناغا أبو ذر ينا تفيا ينا سايد ريغا دا أدو ko ka ce wundiya ko aska biyu ko aska takwas ko kado da lizami ko riga mai kyau al'ada kuma an san kai da yaronka da kuke tafiya yaron gidanka ko bawonka in ma ya sa riga mai kyau tsohuwar riga ce wacce ka tuɓe ka bashi sai dai in aka gan ku za a ga bambanci ka sayo riga mai tsada ya sa mai mara tsada e, in ma cadda ce ka sayo yar leda tilas sai sa yar chinese ko ko ya sa yar menene da menene in ma mai kyau zai sa sai dai akwai alaman tsufa kai ne ka cire ka bashi haka al'ada ta gudana tun daga zamanin da har zuwa yau har ana da kasa to sai aka ga abu zarrin sabanin wannan al'ada ya sayo riga mai tsada bawansa kuma yana saye da wata riga mai tsada irinta ma'ana ya sai biyu kenan kai ka sa ɗaya ni na sa ɗaya waye imanin sai kai ya haka wa ala gulamihi hullatun akwai kuma yaron nasa bawansu yana yana saye nahu dalili kenan da ya nuna cewa dama haka al'adar ta gudana mai gida ya sa riga mai kyau ya baran gida kuma ya sa tsohuwa ko tsohuwar riga ko mara da alka ya mai sa shi mandiya menene ya faru shi ba a bisa na babbina ne mutum da shiga tsanin shi da sayi abirin ya husuma ta shiga wannan ya faɗa wannan ya faɗa sai abu zarrin ya ce masa na bilal yabna sauda kai da kake dan eh, bakar mace uwarka ba baka bace to kaga an ya an fita hanya da mutum bai ko do ya a ciki ba mu shi inda ya zama na kai ha ya ce yabna sauda she na bilal ya ce ya rasulullahi ga kaga kuma ga abinda abu zarri ya fada, muna musu da shi sai ya aibata ni yace wai ni dan bakar mace ni ni uwata baka ce ba balarabiya bace tare da cewa bilalu kasansu ce kasa wace eh, farkon kasa da addinin musulunci ya shiga bayan makka har madina kafin musulunci ya shiga sai da musulunci ya je kasan habasha abisiniya hijratul ula wa thaniya hijira ta uku ne ai aka je madina ko hijira ta farko manzo Allah ya ce eh yayi musu yana ba su shawara ku yi hijira zuwa kasan habasha fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad ba musulmi ba musulmai bane lokacin duk duniya ba su makon kai darajarsa da aka yi lamana ka sana ba su yi da aure ba ka tafi daga makka aka yi hijira zuwa madina wayansu daga can habasha shi suka samu musulmai a madina to kasan su a sayyidina bilal kenan alhabashi to sai manzan Allah da sayyidina bilal ya ce manzan Allah Abu Zarrin ya aibata ni Ya ce ni uwata baka ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ya ya zai ce ma Abu Zar a ayyartahu bi ummihi kana aibata shi da uwarsa a ayyartahu bi ummihi ka dinga aibata shi ka rinka aibata shi da uwarsa innaka mar'un fika jahiliya ka ganka Abu Zar kana da sauran maguzanci tare da kai kana da sauran maguzanci tare da kai tunda an riga an shiga musulunci sayyidina bilalun bawa ne amma ran da sayyidina abubakar ya sai shi kowa ya san darajar sayyidina abubakar a cikin kwaryan maka tun daga jahiliya har cikin musulunci kowa kuma ya san sayyidina umar tun jahiliya har musulunci amma sai da sayyidina umar ya ce sayyiduna a taka sayyidana ya ce shugabanmu ya yanta shugabanmu ina bilali zai zama shugabansu bawa ne kuma ba balarabe ba ne amma daga zarar mutum ya shiga addinin musulunci kaga darajar da ya duk ƙwaryan maka akwai larabawa a madina akwai larabawa akwai waɗanda aka haife su cikin musulunci akwai waɗanda suka shiga musulunci da su aka fara Allah ya zabi bilalu ya zamo mai kiran mai kiran ladanin manzon Allah wace daraja ta fi haka shine manzon manzon Allah ya suka shiga cikin wani hali sai ce arihna biha ya bilal ya bilali yi kiran sallah da ya fara yana kiran sallah shikenan sai amanta da komai kuma a koma ga Allah madaukakin sarki to dan me zaka ce mishi eh yabna sauda sai manzo Allah ce zaka aibata shi da uwarsa innaka mur'un fika jahiliya ka ganka Abu Zarrin kana da sauran maguzanci kana da sauran jahiliya maguzanci tare da kai to shine tun daga nan sayyidina Abu Zarrin sai ya kauce wannan hanya tunda manzon Allah ya tsawata sa'an nan bayan manzon Allah ya fada mishi yace sababtu rajulan fashakani ila nabi sallallahu alaihi wasallama ai na zagi wani ne sai ya kai kara ta zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala li annabi sallallahu alaihi wasallam ayyartahu bi ummihi yanzu zaka da uwarsa thumma cikin wacce riwaya innaka mur'un fika jahiliya nan sai ya ci gaba yace inna ikhwanakum khawalukum yan uwanku a cikin addinin musulunci masu yi muku hidima ne ban kai ne alfa kai ya zama ba san ki da zama babu zama bai kasu ne ba kada waye zai je debo ruwa a sha waye zai tashi to sai in an samu wani talaka shine ku darajar ku ta ɗaukaka kenan to ashe ya kamata ka rena shi bai kamata ka rena shi ba ku sai manzo Allah ce inna ikhwanakum khawalakum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum Allah ya sa su karkashin hannayenku ma'ana karkashin kuna mallakar su suna yi muku hidima dan su ma su rayu faman kana ahuhu ta ta yadihi sai manzo Allah ya kawo hukunci yace duk wanda dan uwansa a musulunce ya kasance karkashin hannansa ya zama bawanka sayansa kai yaya aka yi hidima yake ma mai wanki ne mai girki ne mai maka da huwa ne mai menene ko menene dai sai yace yut'imhu mimma ya'kulu ka ci da shi daga abin da kake ci wal yulbishu mimma yalbas ka tufatar da shi daga abin da kake tufatarwa kanka wala tukallifuhum ma yaghlibuhum kada ku dora musu ayyukan da yafi ayyukan da suka fi karfin su fa in kallaftumuhu in kuka dora musu ayyuka da suka fi karfin su ma yaghlibuhum fa a'inuhum ku taimaka musu su iya yin wannan aikin kada a dora musu aiki a yafi karfin su a wahal da su mun gane ko to wannan hadisi da sayyidina Abu Zarrin ya ji manzo Allah ya ce innaka mur'un fika jahiliya ai waɗannan da Allah ya saka ya kaddara suka zama masu muku hidima din su ma mutane ne musulmai ne almuslimu akhul muslimu ba dan uwanka bane a cikin musulunci dan me zaka ringa galla mishi dan me zaka ringa wulakanta shi a'a ba haka al'amari yake ba to in duk wanda ya zama bawanka ko me ma hidima in ka zaka ci abinci ka bashi wani ya ci in zaka sa tufa yi masa irin wannan abin da yace mimma min litab'idiyya ba haka bane to shikenan in aka yi abinci mai zaki a gida shi za a ɗeba a bashi in aka kawo riguna masu kyau shi za a ɗeba a basu sai malikiya da imam malik suka ce wannan amarin ba na hujubi ba ne lin nadbi in aka yi shinkafa da naman kaza mai gida ya haye sama ya ci ya sa aka yi musu tuwo miyan kuka ba dai an cika musu su ba ya ce ya biya ya wadatar sa'an nan kuma tifa an ka samun musu abin da zai rufa musu asiri ya wadatar ba lalle in ka sayo aska takwas su masu aska takwas ba menene hukuncin wannan amrin suka ce ba na wujubi bane lin nadbi ne walil kamali mun gane ko su malamai kuma suka ce ailil wujubi ne itin e, da shi ne yaron gidan shi za shi ya ce fanin ya zo ya dafa ya ji kanshi yana menene da menene makocinka ma aka ce la jara jaraka bi kada ka cuci makocinka ana dafuwa yana jin kanshin abinci sannan aka kare ka rufe kofar ka ku canye sai ce ta bakta marakatan fa akfir ma'aha wa ta'ahad biha jiranak yace in za a yi abincin in za a yi miyan kada a yi miyar da kauri dan kai kadai ka ce a zuba ruwa yayi miyar ta yawa a ɗeba a ba makota yace in ka shigo za ka shigo da abinci kada ka bari ‘ya'yan makotanka su gani in sun gani ka ba su wani in ba ka son ka ba su ka ɓoye kada su gani ka shiga da shi gida ku ci abin ku rufe gida ku ci abin ku babu babu abdi idza ahsana ibadata rabbih wa nasaha sayyidahu yace babin da ke bayanin bawa ya kyautata biyayya ga Allah madaukakin sarki sa'annan kuma yayi wa ubangidansa biyayya da ikhlasi tsakani da Allah ba yaudara ba zamba ba ba wani abin nan ba cuta menene hukuncinsa aka ce zai samu ladan biyayya da yawa Allah cikakkiyar lada sa'annan kuma ai biyayya da yawa mai ubangidansa tsakani da Allah Allah zai ba shi ladan wannan قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دقا عبد الله بن عمر الله كرم سيدايتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين يتي دبا وندي الله كيكاور بيئيا sa'an na yi wa Ubangidansa aiki tsakani da Allah Allah zai ba shi lada biyu ba wai lada kwaya biyu ɗaya eh, ɗaya eh, a'a ladan darajar aikin biyayyar da yawa Allah tun daga lada ɗaya har dubu saba'in wanda ya cancanta haka Allah zai ba sa'an nan kuma cikakkiyar biyayya da yawa ubangidansa bai zalunce shi bai yaudare shi ba Allah zai ba shi ladan wannan amana da mutunci da yayi قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال يتي عن كربو أبو موسى الأشعري الله كرم سيدايتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله إرادة أمين الله استبتع غريش يتي أيما رجل كانت له جارية duk mutumin da ke da kuyanga ko baiwa fa'addabaha ya ladabtar da ita ya ilmantar da ita ya karantar da ita ya koya mata ya koya mata ilimi da ladabi da mutunci fa ahsana ya kyautata ladabtar da ita wa ya anta ta wa sa'an nan ya aure ta falahu jirani yana da lada biyu ladan ya ilmantar da ita ya ladabtar da ita ya ‘yanta ta nan kuma da ladan da yake ya aure ta akan wannan hali bayan ya ‘yanta ta ya aure ta Allah zai mutunta shi duk waɗannan ayyuka da yi don Allah ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul almuhsin Allah yana son masu kyautatawa masu nagarta a cikin komai sa'annan ce wa ayyuma abdin dukkan bawan da adda lahi ya ba da haƙƙin Allah ya yi wa Allah cikakkiyar biyayya wa haƙƙa mawalihi sa'an na yi wa ubangidansa cikakkiyar biyayya falahu ajrani Allah zai bashi daraja biyu قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول يتي ناجي سعيد بن المسيب ينا فداتي قال قال ابو هريره رضي الله عنه سيدنا ابو هريره الله كرم سيدا يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله تيرا da amincin Allah tabbata gare shi yace lil abdil a salih ajrani duk bawan da ake mallakarsa mutumin kirki mai cikakkiyar biyayya ga Allah yayi kuma ma ubangidansa biyayya yana da lada biyu wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa laulal jihadu fi sabilillahi ba dan yin jihadi dan tada addinin Allah ba wal hajju da yin aikin hajji wa birru ummi da yi wa uwata mahaifiyata biyayya ba la ahbabtu an amuta wa ana mamlu da na so na mutu ina bawa abin mallaka wa ya faɗi wannan magana eh eh wa ya faɗi wannan magana ne dalili <laughs> eh suka ce wallazi nafsi biyadihi laula aljihadu laula huna harfu imtina'in li wujudin aw harfu wujudin li wujudin aw harfu imtina'in li imtina'in harfu imtina'in li wujudin ba haka bane laula wujudul jihad fi sabilillahi wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun imtana'a an yuhibba an yamuta wa mamluku li wujudil hajj wal jihad wal birri fa sarat laula harfu imtina'in li wujudi to a cikin matanin hadisin akwai abin da ke nuna cewa karara wannan maganan ba maganan manzon Allah bace mudraja ce a ina za a samo ta wallazi nafsi bi yadihi laula al-jihadu fi sabilillahi wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluku akwai kalma a ciki da take tabbatar da cewa ɗari bisa ɗari wannan magana ba maganan manzon Allah bace ina take wa birra ummi a lokacin ba mahaifiyarsa to amma wasu malamai suka ce eh abin da yake nufi ya biyayya wa halimatu sa'adiyya wace ta shayar da shi tawili kenan eh, don wannan magana mudraja ce shi ake cewa al-mudraj sahabi ya rawaito hadisi cikin yana cikin magana ya zo ya kawo wata kalma ya fassara wata kalma ko ko a'a shi ya kawo kalma magana daga gurinsa ya ci gaba sai a tsammanin hadisi guda ɗaya ne su ake ce da al ake ce da shi al-idraju fil hadis sayuti yana da littafi a ciki yace al-madraj idal mudraj dukkan hadisin da aka shigar da wata magana ba ta manzon Allah ba sai da aka fayyace su ɗaya bayan ɗaya a ce wannan kalman hadisin zuwa nan shine maganar manzon Allah sauran bayani magana ce ta sahabi ko wanda ya rawaito hadisin ba maganar manzon Allah bane menene dalili sai kawo dalili ga dalili ga dalili ga dalili to wannan hadisin sai ce ba dan darajar da ke cikin yakin ta da addinin Allah ba da kuma aikin hajji da kuma in yi wa uwa mahaifiyata biyayya ba da na yi kwaɗayin na mutu ina bawa sai suka ce manzan Allah ba zai taba yin kwaɗayin ya mutu yana bawa ba na biyu ai hadisi ya ce wa birra ummi mahaifiyar manzan Allah ta rasu yana shekara nawa shidda ko bakwai bil abawa da ta rasu za ta rasu shi kadai sun je ta ɗauki manzan Allah manzan Allah mahaifi yana kafin a haife shi mahaifinsa ya rasu da aka haife shi sai Aminatu bintu Wahab az ta ɗauke shi ta kai shi madina wurin banu najjar ahwalu abihi kawunan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka je aka ziyarce su suna dawowa wani wuri al-abawa ita da manzan Allah suna tafiya lokaci yana Muhammad ibn Abdullahi ibn Abdul Muttalib sai rashin lafiya ya kama ta za ta mutu daga ita sai shi sai ta tsayar da shi ta ce ya muhammadu kun rajulan ya kai wannan ɗanɗana ka zama namiji ma'ana kamar tana bashi ishara cewa za ka zo ka hadu da matsaloli masu ɗimbin yawa ma'ana kada ka razana kada ka karaya rayuwar duniya haka take duk abin da ya zo ka bude kirjinka ka karba zai wuce duk abin da kaga ya zo zai wuce ke duk abin da kaga ya zo shi yasa ka zama namiji kada ka karaya kada ka yi raki to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi farkon wacce ta fara karfafa masa zuciya ita cewa mahaifiyarsa Aminatu bintu Wahab az-Zuhuriyya sa'an nan kuma mataki na biyu bayan ya je halimatu sa'adiyya ta raina shi ta shayar da shi kisa duk an san wa'annan kisoshi har ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya girma yana garu hira yana bautata wa Allah ya yi aurina na Khadija yana sai ya ɗauki ta bashi guziri ya je garu hira yana yana tunane yana bauta wa Allah sa'an nan guziri ya kare ya sake dawowa har mala'ika ya zo mashi sai ya firgita ya zo gida yana makarkata yana makarkata yana cewa zammiluni dafiruni daffiruni daffiruni ta ce me ya faru ne ya ce wallahi na jin maka yana tsoro kada abinda na gani din ne zamo shedani ne hmm. sai ta ce a'a har abada har abada a kulkar ka faɗi haka har abada Allah ba zai wulakanta ka ba Allah ba zai tabar da kai ba kana kaza kana kaza kana kaza hmm. to amma tsaya mu gani mu gwada mu gani in nuna tabbatar ma shaidani ne ko kuwa ba shaidani bane zo sai ta ta dora shi akan cinyarta kana ganin shi eh tana fara dago tufarta da ta kusa kai inda bai kamata sai ce a'a bana ganin shi bana ganin sai ce na fada ma ba shaidani bane da shaidani ne ba zai kauce ma al'aura ba mala'ika ne to amma dai duk da shi tashi mu je wurin warakatu dan naufal mm. saboda shi ya karanta littafai na addinai ya karanta injila ne ko a taura sai ta ɗauke shi suka tafi ya warakatu dan naufal ka shaurari imin ibni akhika shi warakatu dan naufal dan uwa yake gare ta ita yana na khadija sai ce me ke tare da kai sai ce kaza kaza kaza ya faɗa masa sai ce hazan namusul ladhi unzila ala musa wa in yudrikni laitani fiha jaza'an iz yukhrijuka qaumuka sai kuma ya kawo ma manzo Allah wata sabuwar magana Ya ce ina ma da lokacin da mutanenka za su fitar da kai a garin makka zan zamo ina ina da karfi ina samari matashi sai manzo Allah ce awa makhrijiyahum fitar da ni ma za su yi a cikin makka sai ce ai babu wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi mutanensa ba su gallaza masa ba su hal da shi ai inda Allah zai kaddara ina tare da kai lokacin la naka nasran mu'azzam da na taimaka maka ni ne zan zamo cikin manya-manyan fadawanka waɗanda za su yi yaki su kare ka to shikenan sai manzo Allah daga nan ya fara sani cewa akwai matsala gaba al'amura suna tafi ba yadda za a yi ka zo ka ce ya jama'a ku ji tsoron Allah ya jama'a abi Allah ya jama'a kaza kaza sai wannan ya tsongame ka wannan ya shafa maka fanti wannan ya zage ka wannan ya je kulle kulle duk ba abin da zai hana a yi wannan in an so ai ko ai in ka so ka aiki ko kar ka aiki wallahi tallahi sai ai maka wannan da zama suka suka ce tunda manzon Allah ya zo farfajiyar su yau dama ta samu wane ne zai hau sama ya sako katon dutse a shi yau mu huta da wannan dawo. sai na bakar na zaune da manzon Allah sai mala'ika jibrilu ya zo ya ce kaga waɗannan ga abin da suke sai manzon Allah ya tashi ya kama hanya sai kamar zai fita je je ya fitsari sai kama daga nan sai je wuce Madina sai na Abakar ya jira ya jira da yake sun yanke yau sai sun gama da manzon Allah bai sa sun tuna to da bai dawo bar mu kashe su Abubakar a'a ba shi suke bukata ba kamar ran da ranar hijira suka zo da niyan kashe manzan Allah ba su same shi ba na Ali na kwance ba shi suke so ba ma'ana da gaske akwai abin da suke nufi kuma Allah ce wallahu ya asimuka minan nas yasa ba abinda zai hana ayi waɗannan abubuwa abinda ake so ka tsaya tsakaninka da Allah zagin ka za a yi tukuici za a baka yabonka za a yi wannan ba maganar ka bace sakamako yana wurin Allah sakayya tana wurin Allah madaukakin sarki ba wanda ya taba zuwa ya ce ya ayyuhan nas taqullah ya jama'a ku rabu da kaza ya jama'a ku tilas wani ka bata mishi wani baya so wani tun daga manzon Allah haka aka yi har aka zo sayyidina Abubakar manzon Allah na barin duniya sayyidina Abubakar ya hau ya hau khalifa wayan suka ce a to su sun yi radda su musailama su musailama su saba su wane ne da wane ne wayan suka ce sun yi radda wayan suka ce to mu dai mun yadda addinin amma zakka dai ba za mu bayar ba yana da wani sayyidina abakar ya ce sayyidina umar ya ce to ya za a yi a kyale su mana a jawo hankalin sayyidina umar abakar ya ce wallahi law mana law kanu da aqalan kanu yu'tuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi daidai da igiya ya gwai za su hana ni da suna ba manzan Allah sai na yake su akan haka sai na Umar shi sai na ga Allah yayi wa sayyidina Abakar budi ya tabbatar da cewa wannan gaskiya ne haka aka yi sayyidina Abakar da kyar aka buga aka buga ya yake su ya dawo da waɗanda za su dawo wanda suka faddare suka suka tafi sayyidina abakar ya gama sayyidina umar ya zo ya hau shikenan kuma sabon aiki ya tashi sayyidina umar ba bacci ba cin abinci yana zaunen shi umar bin al-khattabi ya ci abincinsa ya ji menene ana dora shi halifan musulmai shikenan sai jikin sayyidina abakar jijiyoyi suka eh, sayyidina umar jijiyoyi suka so mafita shikenan yana zaune cikin sana kugi ya ce eh hanjin ciki ki yi kugi kai ci kai kugi ko kar kai kugi ba za ka ci mai maiko ba sai talakawa musulmai sun ci Allahu akbar haka aka ta yi haka aka ta yi har ya zo Abu Lulu a yazo ya kashe shi yana sallah Abu Lulu a zo wani ba yaro ne ba majusi dama na Umar haka yace man khada'ana bil islam in khada'ana law ba kada ba kada ba kada maganin da zaka yi ma duk wanda ya bayyana musulunci ya bayyana addini tilas ka amince da shi yaudara zai yi kashe ka zai yi ba kada maganin wannan Allah ne zai magance wannan yazo ya kashe wa sayyidina Umar sayyidina Umar da in ya shiga hanya sai shaytan ya shiga to sai malamai suka fassara wannan kaisa da aka yi e sai ya kauce wannan hanya in sai na umar ya shiga hanya shi shi ya kauce ma wannan hanya amma duk da shi a cikin masallaci yana sallan asuba ga musulmai aka zo aka kashe shi sai malamai suka ce sayyidina umar lokacin da yake khilafa sai yana roƙon abubuwa guda biyu masu wuyan samu yace Allah ka kashi ka Allah ka azurta ni ka azurta min shahada fi sabilika kuma Allah ka kashe ni ina cikin kasar manzon Allah Madina malamai suka ce yanzu musulunci ya yaduwa zai zo yaya za a yi ai jihadi har ka je a kashe ka kuma a zo cikin Madina a kashe ka to shine su da yake yaro manzon Allah ce duk wanda ya roki Allah shahada da gaskiya sai Allah ya daga matsayin ka ya kai matsayin masu shahada ko da akan shi ka ka mutu to shine sai wannan majusi ya zo ya kashe Sayyidina Umar sayyidina umar yana kwance na magagin mutuwa ya ce ya abdullahi dan umar maza maza ka je ka ce mana na aisha inna umara yau ni ba shugaban musulmai bane suna na umar yau yau na sauka hilafa kenan dan gashi zan mutu ko yace ka je ka ce mata umar yana rokon alfarma in ya mutu a zo a dan saka shi wurin ga sayyid manzon Allah ga sayyidina abubakar ba haka yace ba salatun wata taslimun ala qabri ahmada wa qabri abi bakrin wa qabri abi hafs ga manzo Allah na kwance gasar na abubakar ka je ka roki na aisha ummul mu'minin ka ce umar yana neman alfarma me zai hana a zo a saka shi da aka ce abdullahi dan umar ya tashi maza maza ya je wurin nana aisha ga abinda umar ya fada ta ce ash amma amirul mumini ne faɗi haka yana so da na kebance ma kaina wurin ne ni nake son abin ne a wurin ga ga mijina ga mahaifina amma tunda amirul sai na umar ya nemi haka na na fifita shi kaje ka ce an bada izini sai na umar yana kwance yana jiran ya mutu hankalin sai yana ta waiwaye yana jira sai aka ce ga abdullahi dan umar na zuwa yace madalla da me ka taho ya ce ai ta yadda ta yi izini sai yanzu ci sa'an nan ya ce in na mutu kada wata mai kukan kera ta bi bayana in na mutu ka sake zuwa ka nemi izininta kafin abin ne ni wurin kuma sai an nemi izininta watakila lokacin da aka nemi izinin ta ji kunya ne ta bada izini don ina nan a raye watakila bayan na mutu kuma ba za ta yadda ba in ta ce a'a aje da ni abin ne ni makabarin makabarta ya ayyuhan nasu inda ake binne dukkan musulmai a je a binne ne a wurin sa'an nan sai da aka je aka roki aka nemi izini ta ba da izini aka je aka binne sayyidina umar ne ta ce da na kasance ina shiga hujra shabbaki da rigan bacci na don mijina ne ke kwance sai kuma mahaifina kuma wa zan ji kunya wa zan ji ma abin nan amma tun ran da aka binne sayyidina umar ba zan iya shiga wani baki ba sai da lullubi Allahu akbar to aka binne manzo Allah ga sayyidina Abubakar ga sayyidina Umar aka ce akwai wurin taki da ya isa a binne dan adam wurin har yanzu ba wanda ba wani sarki ko wani sultani ko wani shugaba da za a binne wurin sai manzo Allah ce ana aulan nasi bi Isa ibn Maryam malamai suka ce inda za a binne sayyidina Isa kenan ke sa ran da annabi Isa zai sauko yan coci sai sun ji kunya to haka sayyidina Umar ya kasance ba haka bane to sa'an nan daga nan fitin dama sayyidina Umar ai an ce akwai wata kofa tsakanin ka da ce karya ta za a yi ko bude ta za a yi aka ce karya ta kare ta za a yi Ya ce to duk abin da aka kare ko ba za a iya rufe shi ba kofar ta bude kenan to sa'an nan sayyidina Usman ya zo ya auri ƴaƴan manzon Allah guda biyu ya auri ya tara su aka kara masa na biyu tara su manzon Allah ce lauka na tulana salisa la zawwajnaka ya Usmana Allahu akbar amma yaya aka yi fitina ta zo suka zo suka yi mummunar fahimta fitina ba ta da kaɗan komin kankanta ta ka kauce mata in ba haka ba sai ran da yadda kake jin ana pakistan an shiga masallaci an kashe an harbe mutum haka masallacin ku ko ina ne kuma sai an yi kashe kashe kuna ganin fitina ce kamar yar kankanwa in ta tashi shaidan uwa yake kawo fitina ba shaidan ba sai ya zo ya hura ya rura ta sayyidina usman yana shugabanci yana mai shugaba ne na musulmai an an dora shi suka ce wai mutum dubu nawa suka taso daga masar daga ina ne suka zo aka fi karfin shi aka mamaye aka fi karfin kowa kwana nawa suka bar shi ba ci ba sha suka fado mishi me ce ya leko daga sama ya ce laifin me nai muku me kuke ai me laifin me nayi muku Tun da na shiga musulunci ban taba yaudara tun da na shiga musulunci ban taba kaza ba tun da manzan Allah ya mu baya a da hannu ya bayyana duk falar ni ne na sai bir ruma na ba musulmai ni ne na yi kaza kaza me laifin da na yi muku ke so kashe ni ce ba Allah baran ba su ji ba sai dai an kashe ka yau sayyidina Ali ya ce ga Hassan da Husaini ga manyan sahabbai me zai hana a zo ce saboda shi a zubar da jinin musulmai illa iyaka sun kashe ni bai ne kuma saboda ni aje a zubar da gashi musulmai dama manzon Allah ya bashi bishara cewa ya yi mishi ishara da cewa wannan abin zai auku don manzon Allah na zaune sai na bakare zo ya nemi izini aka ce ka shigo wa bashihu bil janna ko ce ya shigo ce ne dan aljanna ne zuwa can sayyidina Umar yazo ne yayi sallama yace ku ce mai ya shigo dan aljanna ne zuwa can sayyidina Usman yazo yayi sallama yace ku ce ya shigo dan aljanna ne shi amma akwai magana ala balwan tusibu fitina ta tashi ta yi zafi 'yan tawaye suka taso daga masar wayanda suka taso daga kaza su mutum dubu nawa suka zo ba abinda suke so sai dai su kashe sayyidina usman me yayi muku a'a yi kuskure ya yi laifi me yayi ba wanda ya iya tabbatar ga abin da ya shedan ya riga ya haka suka je matarsa ta gani ta ce waɗannan mutane bara mu gani ko suna da shauran mutunci ta tube lullubinta ko in suna da shawarar mutunci da sun ganta sun koma zai su koma tana tubewa sai na Usman ya tashi tsawata masa ya ce da ke wannan abin nan wannan abin da ya fi damuna da wannan abin da za su yi kyale su su yi abin da su suka je suka kashe shi kwana uku yana kwance an kasa zuwa an ka an rasa wanda zai zo ya dauke shi suka dauke suka je suka gefa akan juji kwanansa uku da daddare aka zo a boye aka dauke shi aka je a baki'a akwai wani wuri da ya kari na makabarta kamar ka ce wannan makabarta dan dolo ka zo ka samu kuɗi kuma kai ƙari wani wuri shi ya ƙari a nan aka ɓoye shi ma a cikin dare dan kar a san inda aka binne shi su je su tone su yi wani abu su yi saboda fitina haka sayyidina ali ya zai haka fitina shi yasa fitina komin kankantanta ka kauce kada ka rena da ita kada ka yadda saboda kai a ce an tara fitina to shine wannan sayyidina abu, abu huraira yace wa birra ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluku قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة الأمر كان كنانا سكي تاشي إن كرينا دا سوشي كابا كنا جين جدا راديو باكستان أنجي أنكا كشي مسلاتي كما أجي أنا حربي حربي wane su kashe wane wane su kashe wane a arna sai su yi mai sai su yi ta murna قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'imma mali ahadikum yuhsinu ibadata rabbih wa yansahu li sayyidihi yace ma dalla da abin halin da za mutum ɗayan ku zai kasance a ciki yayi ya kyautata biyayya ga Allah maɗaukin sarki yayi ma kuma ubangidansa cikakkiyar biyayya ba yaudara ba menene da menene babu karahiyati tatawuli ala raqiqi wa qawlihi abdi wa amati a cikin kisan sayyidina umar abinda za'a lura ayi la'akari da shi shine sayyidina umar fa a shine shugaban ƙasa a wannan lokacin amma inda za'a binne shi baya mallaka sai yaro kafa ya nemi izini ba manya-manyan gidaje ko kuwa dukiya ta a'a inda za a binne shi tun da na Aisha ke wurin yake hannunta ba za a ce a'a shugaba ya ce amirul na ya ce a'a ku je ku roke ta in ta ba da izini in ba ta ba da izini ba a je abin ne ko ina aka ce ta ba da izini ya ce to watakila ta ba da izini ne don ina da rai ta ji kunya mai yiwa bayan na mutu za ta canza ra'ayi bayan na mutu ma kada ku dogara kan izinin da ta bayar da farko ku je ku binne ni sai kun nemi izinin ta kuma da haka aka yi aka je aka binne sayyidina kisa duk sa'an da ka samu shugabanci duk sa'an da kada ka taba tsammanin cewa duk dukiyar da kake ɗeba ko kuwa mulkin da kake yi nan wai abu ne alkhairi gare ka wallahi tallahi Allah zai tsayar da kai tun daga ɗari har miliyan sai ai ma hisabin yace babin da ke bayanin karhancin mutum ya ringa ji da kai akan bayinsa bawansa ko yaransa wa qaulihi abdi wa amati bawanka ne amma ka ce ya mata samari ko yaro ba laifi in ka ce bawana ko kwashi kuma ya ce sayyidi shugabana duk babu laifi cewa da aka yi kada ka jin ringa jin kafi shi din hanci ne ba wai haramci bane don Imam al zai kawo dalilai da suke tabbatar da ya halatta mutum ya ce abdi wa amati ya halatta mutum ya ce mawani ya sayyidi ya maulaya duk ya halatta matukan babu girman kai a ciki sun halatta hannun da ya zo a ciki aka ce karahatu tanzihin ne la karahatu tahrimin bambanci tsakanin karahatu tanzihin da karahatu tahrimin an haramta wannan san ba za ka bi halatta kai ba karahatu tanzihin gani ake yi in ka bar wannan kai wancan shine yafi amma an ka kiya ka kujer na kace sai kai ai amfani da ikon da Allah ya baka babu laifi dan me yace wa qala ta'ala wa qala Allah ta'ala was salihin min ibadikum ya ce ai Allah ma ya ce wa salihi da min ibadiku dan kai ma ka ce abdi ba laifi ba ne amma abinda aka fi so ka ce ya fataya mun gane ko eh, ba haka Allah ya ce da madawakin sarki ce ba wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yuqnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim yace wa ankihul ayama min to sa'an nan sai ce wa salihina min ibadikum da mutanen kwarai cikin bayan ku wanda suke mutanen kirki yace ku aurar musu ku yi musu aure ku ko ku aurar da su to sa'an nan yace in yakunu fuqara'a yughnihimullahu ta'ala min fadlihi ko yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim an suka zama talak ba su da kuɗi Allah zai wadatar da su daga fadalansa to me ake nufi da wannan sai suka ce ai an zo wurin manzan Allah wani ya yace ya manzan Allah talauci ya dame ne ce je ka kai aure wani talauci ya dame ne ce je ka kara aure talauci ya je ka kara aure a <laughs> to ba aya ta ce wal yasta'fifil ladina la yajiduna hatta yughniyahumullahu ta'ala min fadli ba haka bane da wancan hadisin hakashin gaskiya wannan hadisin da'ifi ne wanda aka zo aka ce wani ya zo ya ce manzo Allah yana son aure eh yana talauci sai manzo Allah ya ce kai aure to amma suka ce wancan hadisin da'ifi ne amma ana iya ɗebe kewa al-istinas da waɗannan da wannan aya ce in yakunu fuqara'a yughnihimullahu ta'ala sai Imam al-Qurtubi yace raja al-kalamu ila al-ahrar yace an komar da maganan zuwa 'ya'ya ai la tamtani'u an tazwiji bi sababi faqri rajuli wal mar'a yace kada a kiyin aure dan mijin da zaki aura talaka ne ko kuma mijin da zaka aura talaka ce wannan duka baya hana yin aure أن إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وهذا وعد بالغنى للمتزوجين طلب طلب طلبا لرضا الله واعتصاما من معاصيه سيتي الكوري ne Allah yayi duk wanda ya aure dan ya kiyaye kansa kuma ya ta kiyaye matar da ya aura su bautata wa Allah suna neman yardar Allah Allah zai yalwata musu in ya ga dama ba lallai ba ne suka ce to menene gina ai abin da kai kake nufi da gina an kai aure Allah ya baka ya tila maka kudi da yawa ba shine gida ma abin da ake nufi da wadata wa dan zuci Allah zai yalwata muku ku zauna lafiya ku ji ya dadin rayuwa ba wai lalle sai kun tara dukiya mai yawa ba wa qala ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yace wannan duk cikin tafsirul qurtubi ne yace iltamisul ghina fin nikahi yace ku nemi wadata a cikin aure watala hadhihi al-aya wa qala umar radiyallahu